walastu adari ita dai ban sani ba da a ce maimai nan ko da aka yi a ce akwai ran da baka ruwa tunda an maimaita saboda kai kai kai tambar sannan kuma ka kama hanya ka tafi yawonka don duk inda ka je yawo ka je ba ne bukata ka ka ce a a a ko gudawa bai kamata ka tafi kai gudawa ba tunda ana wannan maimai yi nafkin ka sake ta ciki eh, eh. ka shirya ba shi ba ya wani himma da kai ba Ba kai wani himma ba ta inda an shiga layi kwanda ka yi tsari a wando yanzu ilimi ya zama abin da ya zama ɓalle na addini walastu adari malaki ce ni dai ban san ko menene hal tarihu wasu'al masu jeho tambayan nan ilmaniyun yan gurgudu ne yan Allah diniyun ne am nasara diniyun ko kiristoci ne masu addini saboda dai mu san da wa muke magana fa in kanu diniyina in masu addini ne faqad arafna أن تاريخ addini, tarihin تاريخ كريستوسين addini يعتمد على النظام الملكي تاريخ كريستوسي sun غرا كان mulki. tsarin mallaka tsarin mallaka an yadda wani zai iya mallaka Gurguru kuwa baka da iko mallaka abinda duk ka samu to na mutane ne Allah ya tsare musulunci a ce ya yi gurguru da sai a ce in ka tashi yanzu sai ka ajiye littafin a wurin ko wani zai zo shi mai karanta kaza ba zai yi ba gwada da wanda wannan ba alwurafi wala ya tamidu tsarin kiristoci bai dogaro alan nizamin demokrasi kai Allah ka gafarta mana kuma jahilci har yi banna mala haka kawai muka waye gari muna zagin sarakuna mu ba mu san ma kan mai muke zagin su ba wai azzalumai ne kawai shi ke nan ce muna zalumai ne sai muna zagin sarakuna zalumai ne a ashe muna zagin addinin mu ne Eh? eh to, ta yanzu ba a ganin nasu har gobe sarakuna ake zagi. har gobe so ake ake mutuncin sarakuna. Alhali in babu sarakuna nan kamar an ce ba alkur'ani ba nan manzon Allah. Kuskure suna kuskure ba daidai suke ba, amma su ne a kan gaskiya. Tafiyar su ce a kan gaskiya. To amma yanzu yadda za a yi ma a fahimtar da ɗalibai, yanzu haka. a je sarakuna kaza ne su da in ganje an duba inda za a sha wahalar jami'an guwa yana fita jami'an guwa bai san kawai ba san kin ka kima ka saukar su duk da haka dai ɗaya eh, namu ne ya lalace rigar ka ba ta kan yi dauda ba in ta yi dauda ai za kai to ai muskila ko da mu za mu iya ba mu za mu iya tusa ba illa masu tusa ne ba yawa ai shi abun da ke son nuna maka ba masu kiran kiran gaske babu malaman addini sai da yan siyasa inda ga malaman addini babu abun da ifi sauƙi shigarwa irin addinin musulunci to amma babu su sai eh, ma ba ma ba ta zaɓe ba ba ta wannan zaɓen karuwai ba yawwa a ce tun da ai kaga a tsarin musulunci ahadul halli wal aqd suka zaɓa shugaba masu hankali masu ilimin addini da masu hankalin addini da masu kuɗin addini su za su zauna su fitar da shugaba in yana neman kuɗi ga su in ilimi ne ke bukata ga su nan in ne ranka rake nema ga su nan amma ba za a ce jahilan gari yan shaye-shaye suna da su zaɓen ba yallahi ba mana ko afi ni laifi dai dubu ka je ka laifi nan man na malamai na malamai ya fi yawa ko kuma a ba su uzuri ba su karanta ba ne ba tunda ba kwa ake da gazon suke ba shi ma an ka tambaye shi wannan ma ba don yanzu in kana karanta irin wannan karatun dan boko zai iya fahimta ka amma malamin addini sai ku faɗa sai faɗa kan wannan ƙarshe malamin addini zai ce maka kai ɗan boko haram mushkilan da ke sai amma ɗan boko zai ce ma gaskiya ne in dai har ya tsaya ya ji ka duk girman ilimin sa tsaya ya ji gaskiya ne wallahi mun ci kanmu ai yanzu waɗanda suke nadama suke cizon yatsa akan wannan an musu bayani malam yan boko sai kuma wannan addini inda ya je aka ce ya je madina nan ya dawo ko ya je ina dinnan nan ya dawo ai baya kallon wani da gashi aka saboda haka nan yadda za a yi a daidaitu da wa'annan a bashi albashi irin na yan boko a bashi gida irin na yan boko a bashi mukami irin na yan boko a bashi wane ne irin na to shi kenan an biya masa bukata to to ai wannan sai wanda ya karanta ake gane cewar bai da asali amma su yanzu ai rayuwarsa sun dauka shi ne kashi. yanzu shi zan ce maka ƴan boko sun fi saurin ganewa daga daga ƴan arabiya su kuma wanda suke zauna a zare ba su shiga ciki sun gano ga matsalar abu ba har yanzu abun nan ina musu babar rodo sai aka waye gari ma kawai eh, kamar dai daga duk wata tafiya da ka gani jahili ne ke son ya hau kai jahilai ke karaftiya jahili ne ke kamfen jahili ne ke jan hankali shi ka je ja wanda na shi ke zo haukai, to ko jahili ne zai don duk wanda bai san wannan ba jahili ne musiba dai gata nan fa in kanu diniyina tarikh an-nasara ad-dini ya يعتمد ala nizamil mulki. alwarrafi wanda ake gadan juna wala ya atamidu bai dogaro ala nizami dimokuraɗi hmm? a ƙa'idan tsarin suka yake illa kaman yadda muka lalace suka lalace in ka ga ai su sun fi kusa da addini su ba sa nesa da shi daga irin jama'a mu ba akwai mutumin da zai rantsa ma da Allah ce ai musulunci demokradiyya ce saboda bai san demokradiyyan ba to babban mutum ha ha ba dai malami ko da yake babban ma iri iri ne wai za kana al'amuru. idan al'amari ya kasance kadalika fama alaƙatu su'alihim in ko har suna da addini mai alaƙar tambayoyinsu bi qadayat dini an-nasrani fi hiwarihim ma'al muslimina wa min al-afdal lahum da abunda zai fi wa fadan fafaroma an yi tarku misila hada su'al su janye irin wannan tambayoyi domin suna tozartar da fadan su wannan philosophers ɗin da ya tara ba su irin wannan tunani suna tozartar da fadan Papa Roman. Lil ilmani ne eh, eh, ya tarko mitil hadhihi su'al lil ilmaniyina yan gurguru can su yi tambayar al mu'addimqratiyina wanda ba su da addini. Shakula. Wa inda idin a wannan lokacin fa na. على استعدادي دامونا شريب باتو أمسا تند عند ذا مجانا دسو يا بمبنت دوائنا لأن لأن نبين لهم نظام الإسلام في حكم سورة مقنعة ونناظرهم في عناصر الديمقراطياته ونكشف لهم بوضوموس أن نظام الإسلام هو الأحسن والأكمل من الديمقراطية wa amma amrul aqalliyat amma maganan mutanen kaza wanda suke wanda aka fi su ma'ana ba majority ba gairal gairar muslima fi dole islamiyyati faƙada sabaka bayanu auza'aha fi جواب السؤال الثاني من اسئلتهم حول المساواة فلا داعي لاعادتها لإعادته هنا sai a tsaya a nan hmm. Hmm. ba zai wahala ba zai gano ba sai dai kai ka kai kai kare ba zai gano ba duk wanda ya ganganci ya ɗauke shi kai shi mai da yana bata kansa lokaci latun gazo da rike da kabza da tun fiska da fiska dan dama dama wa'anda suka dan sani kuma yan kaɗan ne wai ma zai saurare ka